akwai wani hadisi wanda yake ba daban kai hadisin abu zarrin gifari allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi abu zarrin ya ce wata rana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce min ya abazar ya kai abu zar a tubusiru uhudan kana ganin uhud kana hango uhud kana kallonsa Ya ce fa nazartu ila shamsi ma ya minan nahari sai na tsaga kai na kalli rana na ga me ya rage a cikin yini wa ana ara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yursilni fi hajatin lahu zaton da nake wannan tambayar da annabi ya min ina hango Uhud na yi tsammanin annabi yana so ne ya bani wani aika in je sai nake duba in ga shin rana ta kusa faduwa ne kada na bata lokaci wajen iyarwa annabi Muhammadu aikan da ya bani ashe ba haka manzon Allah yake nufi ba abu zarar gifari ya ce faƙultu na'am ya rasulallah sai na ce na'am ya manzan Allah na hango uhud ina kallonsa ƙala sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu zar ma uhibbu anna li mithla uhudin zahaban unfiquhu kullahu illa salasata dananir ya ce wallahi ba zan so a ce ina da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari dutsen uhudu na azurfa na zo zan sadakar da shi na saura da ko da dinari kwaya uku ba ya ce wallahi inda Allah zai mallaka mun abin da ya kai dutsen uhudu na zinare zan rabar da shi ko dinari uku gaba ɗaya ba zan bari ba in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fidaka abi wa ummi ya rasulallah fansar uwa da uba mun baka ya manzan allah za ka yi abin da ya fi haka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin imamul bukhari da imam muslim suka rawaito shi hadisi ne ingantacce